Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A jiya ne aka soma sauraron shari'ar masu manya-manyan laifuffuka a birnin Tawa da zai kwashe tsawon kwanaki goma irin sa zaman sauraron shari'a na shida. a kidal na kasar mali dakarun sojojin kasar mali suna ci gaba da fafatawa da 'yan tawaye shin ko wani hali 'yan jarida suke ciki a rahotonmu na musamman a yau za ku ji tattaunawa da abikiyar aikinmu ta yi da wata mai aikin sabulin salo a birnin natawa. tawa To yanzu ga labarun dalla-dalla. A jiya ne Litinin aka buɗe zaman sauraren shari'a na masu manya-manyan laifuka da zai kwashe tsawon kwanaki goma ana yin sa Wannan ne zaman sauraren shari'a irin sa na shida a tawa. Hussaini Sani shugaban babbar kotun birnin Tawa ya yi wa Yawale Abdulmumuni ƙarin bayani. shari'a 20 ne za a yi cikin kwana goma ne kusan dai duk maye maye laifuka da an ka saba da su akwai su ciki akwai wannan wanda ya shahara cikin yankin tawa shine na infanticide na inda mace ta aihu ta kashe ɗanta suna da yawa na wajen kashe da shida da dakwai akwai kuma na yaɗe wanda ake ma yara kankana shi ma kusan shi shida ke da bayan wa'annan lahuka akwai kuma na kashe mutane na banniya da karaman niyya kuma kumortar kenan akwai 'yan kada sasina na wanda an kashe mutum mai da muguyan niyya tun da shi haka sace mai kai ayi kenan wannan shine shi wannan yana cikin babban kisa ko kuma muguya sata wanda an kai ita ma da da makamai da arma afe kenan da sata wanda an kai da bindigogi wanda kuma an jima mutane rauni cikin wannan sata Faɗa tsakanin dakarun sojojin ƙasar Mali da 'yan tawaye suna ci gaba da bata kashi a birnin Kidal. shinko wani hali 'yan jarida suke ciki a cikin wannan yanayi? A cewa mamudu Bukum, shugaban ƙungiyar radiyoyi da talabijin na ƙasar Mali, akwai 'yan jarida da suka dakatar da yada shirye su wasu sun fice daga birnin na Kidal. Sai mu saurari abin da yake shaidawa Tarnar Fude Ahmed. a Kidal ya y de la localité. A Kidal akwai wasu 'yan jarida na garin da ke can amma ba su iya gudanar da aikinsu. Kamar yadda kuka sani al'amura sun canza lokaci zuwa lokaci. Ba mu da labari tabbatacce a game da Kidal amma a lokacin da na sami ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Kidal ya bayyana cewa sun dakatar da watsa shirye-shirye suna jiran su ga abin da zai wakana a gaba. Wasu 'yan jarida kuma sun fice daga garin amma har yanzu akwai wasu 'yan tsiraru da ke can amma kuma gudanar da aiki abu ne mai wahala a gare su. Muna kira ga bangaren gwamnati da ma na kungiyoyin masu makamai su san da cewa 'yan jarida suna nan ne domin ba da labari ga al'umma 'yan jarida ba makiyan kowa ba ne su kiyaye da mu cikin wannan fada mu muna nan ne domin kowa Ƙungiyar Radiyoyi da Talabijin na ƙasar Mali sun bayyana takaicinsu a kan mutuwa da kuma garkuwa da 'yan jarida a Asango da Lapsanga a wani hari 'yan bindiga da suka kai ranar bakwai ga watan Nuwamba da muke ciki a yankin Gawo da Asango. Ƙungiyar Radiyoyi da Talabijin sun buƙaci hukumomi su kare 'yan jarida a cikin aikinsu. Mamudu Bukum, shugaban Ƙungiyar Radiyoyi da Talabijin na ƙasar Mali a hirarsa da Tanar Fude Ahmed tawaitaro. Uh, Wannan ƙazamin hari da aka kai wa abokan aikinmu na Labzanga da Ansango a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa gawo domin karbar wani horo ya yi sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikinsu na ɗaya da ya ji rauni amma mun gode wa Allah ya murmure har ma ya kama aiki. Sai dai kuma abin bakin ciki an yi garkuwa da wasu abokan aikin namu guda biyu kuma har yanzu ba a gano su ba. Hukumomin ƙasa da ke da nauyin tabbatar da tsaron lafiya 'yan ƙasa da ta dukiyoyinsu har ma da 'yan jarida ya kamata su tashi tsaye tsaye domin su kare mu su kare wuraren aikin mu da ma'aikatan mu da ke hilin daga domin yau gaskiya mutane na aiki ne a cikin tsoro da fargaba. Ɗalibai 'yan makarantar Reno biyu ne da malaman su su arba'in suka shiga makarantar boko a wannan shekara a da'irar Difa ganin irin matsalolin da ke akwai a wannan fanni zara uwar gidan Mahmudu. malama ce a makarantar adifa ta yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani An rubuta yara da dama. Jumlar ma'aikatun da ke kula da ilimi da horo biyu a cikin su muna da yara 1,312 wanda suka hada da 'yan mata 731 wanda suke karatu a cikin makarantu 13. Malaman makaranta 40 ne ke kula da tarbiyyar yaran. A bangaren kayan aiki akwai saura. Tun da tun lokacin da aka hada bangaren firamare gwamnati ya daina bada kayan aiki baki daya wanda muke samu daga bangaren irin na firamare ne da ake rarrabawa wannan kuma baya isa muna kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kan taimaka mana muna bukatar tallafin su a bangaren makarantun mu na kasa da firamare don ci gaba da karatu yadda ya kamata Rike ‘ya'ya mata a makarantun boko babban ƙalubale ne da ke da nasaba da abubuwa da dama. Domin tunkarar wannan matsala, wasu ‘yan mata sun tsunduma a fannin ɗinki, kamar wannan ‘yan mata da Nana Hadiza Hassan ta yi kitibis da a birnin Doso. Waye nake yi bana na soma ana koya mana karatu da ɗinkin dararuwa da ɗinkin tela. Abin da ya ji hankali na har na shiga da na gala kurkin bata ja sai na ce to bari na shiga aikin hannu in mun gama za a ba mu digiri. Lakurkin ma dai ina son ta in na samu tunda ina son iya karatu. Nan kuma duk abin da aka koya mana muna ganewa. Bana na fara ina aji na shida wato CMD. Takardu ne aka kawo mana aka ce mu zaɓi lakwal ko kuma ayyukan hannu. Sai na zaɓi ayyukan hannu. Ana koya mana ayyukan sannan ana ba mu wasu darussan daban. Yau ma mun ɗauki darasin motsa jiki. Lalle za mu amfana don in mun samu takardun digirin mu za mu iya tafiya ko ma ina ne. Wanda bai yi karatu ba shine da jin haushi. Tun daga rari cikin gari babu kyau. Ko iyayenmu da basu samu damar yin karatun nan ba wani bi sukan ji haushi. A yankin jihar Tawa iyaye sun sake tunaninsu inda yanzu sun gane mahimmancin saka 'ya'ya mata a makarantun boko su yi karatu har lokacin da suke iya dogaro da kansu. Sai dai Malama Amina ta ta musamman ƙungiyar iskofi ta birnin Kwanni sun koka da rashin kayan isassun kayan aiki ga abin da take shaidawa Habiba Ahmed. mu dai nan kwani bisa karatun ɗaya mata akwai ci gaba sosai amma ku kan mu ne mu dai mu samu tallafin gwamnati da masu hannu da shuni tunda yanzu na cikin dazuzzukan nan shiga dajin na an baka da mawayan kenan dole sai da tallafin proje ko gwamnati proje da ya fara tallafa bayak ya kare kuma ba mu samu wannan da ya zo ba har yanzu to shi na muna kai kuka mu da gwamnati a samo mana proje da zai tallafa mana bisa karatun ɗaya mata su ma da suka nan suka samu a tallafa ma yaran su bisa wani kit hakan ga su hejin karhi kun da uwayen wasu ba su da ƙarfi da sai ka ce an ka turo danka birni ko kuɗin mai sayan kaya ba ka da bambancin shi mai da matsalan ma kayan aiki kayan aiki kun ba mu da yanzu haka ta da ran ma na banza ni dai ban da shi suna ta na amsa kullum wurin director an za a yi maka sai zar baka da wani ordinator sai ka ta yi wurin statistician kin shi a tsaka aikin shi ka yi kufin shi ka ce shi zo shi maka kun gani kenan inda ka na kanka za ka koya ka iya haka ba sai ka ta yi wurin kowa ba sai ka yi abin ka nan zamni Daga goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu ga watan Nuwamba mata da ‘yan mata 25 ne na da'irar yankin Difa biyar suke halartar wani taron ƙara wa juna sani bisa damawa da mata a fuskar shari'a a lokacin rigingimu. Da'irorin sun haɗa da ruwa Difa, Falatari, Gingimi da kuma Shatimari. Ga abin da matan suke bayyana wa Mani Musa. zan kiraye ga mata da 'yan mata akwai abubuwan da ake gaya mana kamar muna gani kamar mun ta justice wannan abun sirri mu ne zan hudda juji bai hudda sirri zai kaman shi ma kamar likita ne yake duk abin da muke da mu je mu gaya ma juji mu hudda magana mu don mu samu mu shiga cikin yancin mu in ba mu hadi ba mu ne za cuta abin kuma za ka gani wani lokaci abu ne har zai kai ga tabin hankali akan zancen mu yana cikin cikin mu ba mu san inda za mu hudda ba justice wajen neman haki ne ba wajen neman tarzoba ba ne ko kuma wajen wani abu da kake ganin kamar al'adar mu suna ce an ka zauna tare da mutum gurin shari'a wani zamantakewan ku ya kare a'a wajen gyaran zaman zamantakewan ne akwai jahilci da ba san ba in shari'a an maka ita nan in ba ta ma ba ba san ba ya zaka yi kenan yanzu mun gane akwai yadda zaka yi ka ka ƙara zuwa gaba an gwada matakin da zaka bi ka ka ƙara Shan miyagun kwayoyi a birnin Alete ya yi tayar tayarwa hukumomin jami'an tsaron polis na yankin hankali domin tunkarar wannan matsala polisi suna ƙoƙari na buƙatar iyayen yara su dafa musu domin magance wannan matsala sai mu saurari jami'in tsaro polis bagaji a hirarsa da usman umaru wayoyin nan da yara ke sha suna da illa kwarai ga lahiyar jikinsu muna kira ga uwayensu da sun fi kusantar su kwarai suna ganin yanayin da yaran suke yi mai shan kwaya da wani bai shan kwaya ana gane shi ko ba gaskiya ba da su ne kamata su ja kunnuwan su da wa'ansu buwa da suke yi dan saboda su kare su zuwa ga shayen-shayen kwayan nan yanzu in kun diba kuma shekara daya biyu baya ba shan kwaya da shan kwaya hakan ga me yanzu mu abun da muka so mutane su gane wanda sun ka fara sha yanzu tana da illa kwarai tuna kashewa take shine eroin eroyin ma'anarta kamar wata kwaya ce da karamcin ma bai sa ma ka ganta cikin kasa suna sai ta garam garam garam garam in nan da su farko da sun ka fara shanta sun koya ma yara da ake shanta kashwar take yi tun akwai ruwa cikin ta ruwa ba abu ne da ake sa cikin jiki ba To sai rahoton na musamman sabulin gargajiya da ake kira sabulin salo sabulu ne da ke da matuƙar alfanu ga kiwon lafiya. Habiba Ahmed ta tattauna da Maryama wata mai aikin sabulin salo a tawa ga yadda hirarsu ta kasance. aikin ga na sabulin salo da kuke yi gado shi ne kuka yi? Uwa ta ni gade shi da tan mota ni ko ni ɗoka saboda na ga sha da unhwani gare mu sabinin salo maganin menene yake yi maganin zahi zahin cikin ciki zahin waje in kiya wanka da sabinin salo dantawa ko wani irin mila ta gare ki Allah na sauke miki ita ko kumburi ki ki shashi sai ki zara in kun baki cin ci ki shi to insha Allah sai kiya samu abin da ki samu bakin ki in ki wanka da shi baki koma wanka da wangana ku na nasara in kuma kamar hajujuya ta same ki ya duka ki saba kanki, duk abin nan na hajujuya ya same ki sai shi hita sai ki samu ki kwana kullum kike gyara shi a kamar yanzu in na samu mai yi yau bai yin shi yanzu sai da dare sannan sai ya ku dan zahi gare da iya buge ki kuma in ki karshe ki wanka sai ki sa abin da ki yi sai ki sa wankan da ki ma rayuwa ya ne ake gyara sabunin salo toka in ki sa toka ta kwaikwaya sai ki kawo mai ki zuba ki kalbata i ya fara gwibi sai ki ta sauta ki ta sauta ki sauta sai ya zan talgi i ya zan talgi ya fara zaburowa sai ki rihe in ba ki son shi wace sai ki kuma hakki kare shi shi in kun bai wace sai ki rufe ke ki ta ki iya tsani ki ke tukuya i huce da sahi sai ki ɗebe ya da shi ka tahiya bai da wata matsala a ci unhani ka ci ciki ka sha ciki bukata ka ya karama ka kashe ta baka ta yi gidan wani ba karaman murya amma ka lallaka ashirin dala ka goma sai ka kashe abin ka nawa nawa kuke sai da kulli ban sai suwa ne ban na sai suwa kamar yanzu ke in so sai ki kawo kuɗin ki miki tukunna in ɗebe miki ba ni haƙina tukuya jika bakwai da rabi aka yanta cikin jika bakwai da rabin nan ki sai toka bui jika uku ki so litar kin mai hudu ki kawo ki zuba ki kalbata ki so itacen ɗari ki sa in ki sa itacen ɗari in ba su hare kuma ki so wasu ki gama saboda kiyan san shi muke kyawu shekaran ku nawa ne kuna yin aikin ga mun kai goma mayayi ne ba mu samu ci kasa ba sai mu Allah godiya alhamdulillah mun gode ma sana'a da uwaye sun kai sun ka bar mana wata yar karamar lalura ta same ka ka kula da shi kakka ka bayye ka ka biya su bukatarka To madalla masu mu ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.